Malama Khadija yau wani labari za ki ba mu? Zan ba ku labari ne na wasu yara guda uku. To. Su suna tafiya su su uku. Mm. Sai suka sai gamu da wani aljani. Mm. Za su gudu sai aljanin nan ya ce musu a ku tsaya kar ku gudu. Mm. Sai ya ce musu ko jere ɗaya bayan ɗaya. Ta abin da kuke so ni zan muku. ce amma ku zaɓa abu guda ɗaya da kuke so mu. Mm. sai aka jawo ɗaya mm. aka ce kai ne kake so sai ce shi yana so ya ganshi a london ya zama mai kuɗi kuma shi ne mai asibiti kuma shi ma dakto. Mm. kuma ƙwararren dakto. aka ce rufe ka, ya rufe aka ce buɗe sai ya ganshi a wurin komai da ya lissafa ya ganshi abu sai aka ce sai aka jawo na biyu sai aka ce kai kuma bai kake so sai mm. shi kuma yana so ya ganshi a makka mm. eh, ya zama sarkin makka mm. aka ce rufe idan shi aka ce buɗe ya buɗe aka jawo na uku ya ce aljani dan girman allah dan ya rasulillahi ka dawo min yan uwana mu ci gaba da tafiya la ilaha illallah aka ce eh. rufe idanka eh. ya rufe aka ce buɗe ya ce buɗe ya sai ya buɗe ya ga yan uwan shi dan Allah idan ku ne wani yan uwan nashi wanda aka yi ku makka da ɗayan london dan girma Allah ya zan kuwa na uku lallai to amma ke baki ga rashin kyautawar wannan na ukun gaskiya na gani baki ga cewar yayi baki ya ba sauran yan uwan shi bakin ciki ba gaskiya ya musu to abin da yayi ya kyauta gaskiya bai kyauta ana so musulmi ya rika irin wannan a gaskiya inda ta zama gaskiya waɗannan sun samu damar hayewa shi kenan me musu gaskiya to gaskiya musu mugunta ya musu mugunta ko to ana son mugunta a gaskiya to to kenan labarin kenan koyar darasi cewar mm. mugunta babu kyau kenan kwarai to mun gode